La ceinture verte de Niamey a été installée. Filayen da aka keɓe wanda aka shuka itatuwa a nan Yamai. Wuri ne da aka keɓe fiye da shekaru talatin da suka gabata wanda yake da faɗin eka ɗari biyar. Gurin dai shine shuka itatuwa domin kare birnin Yamai daga matsalolin canshin yanayi da ke iya faruwa na ruwan sama masu ƙarfin gaske da kuma iska mai kaɗawa mai cike da ƙura da duka waɗansu abubuwa da suka shafi canshin yanayi da ke iya iya fuskantar birnin Yamai. Sannan kuma yana yin kariya daga duka wani hayaki mai ɗimama yanayi da kamfanoni da kuma ababen hawa suke haddasawa. Eh gaskiya ne wannan wurin da aka keɓe inda aka shuka itatuwa a nan Yamai yana fuskantar barazana. Sai dai babbar matsala da yake fuskanta shine mamaye wurin da ake yi ana yin gine-gine da kuma kamfuna na 'yan kasuwa da kuma tulin shara da ake zubarwa a cikin waɗannan wurare. Sannan kuma wuri ne da 'yan share wuri zauna suka yi kaka gida jama'a da suke fitowa daga wani wuri su zo a wannan wuraren su zauna ba bisa kan ka'ida ba tun watan mayun da ya gabata an kafa wani kwamiti wanda ya yi nazari ya yi la'akari cewa wannan filin yana fuskantar barazana inda aka ga ya dace a ɗauki kwakwaran matakai domin kare gabaki ɗaya wannan wurin da ake shuka wannan wurin da aka shuka itatuwa ta hanyar hana gine-gine a wuraren sannan kuma jama'an tsaro ma an saka saka su a cikin lamarin na tsaro da kuma saka ido a kan wannan mataki. Haka zalika ofishin ministan da ke kula da gandun daji ya ɗauki mataki na shuka itatuwa domin cike gurbin wurin da itatuwan suka mutu. An keɓe wannan wurin ne domin amfanin jama'a. Kenan ya kamata kowa ya kula domin adana waɗannan itatuwa saboda amfanin kowa da kowa ne. à la sauvegarde de la ceinture verte parce qu'elle a une vocation d'intérêt général.